tsakanin lilin baba eh. da umar m sharif da daya eh a tun kai mun tambayar na ce ma lil umar a <laughs> ah, to zaɓi daya wayan zaɓi daya na dauki eh. ɗaya tsakanin umar da eh, lili eh dalili lili su ba ba wannan gari eh ka zaɓi daya wallahi wallahi ina dukkan su da halin su da ka zaɓi daya ai dukansu su kowa yana cin amana ta to zan dauka ai ma wanda zan iya dauka <laughs> wallahi ma wanda zan iya dauka cikin su kowa mace amana ta ne ga Umar din da Lilan Baba? Lili zai iya cin amana ta zai iya cin amanar Lili. Umar zai iya cin amana ta zai iya cin amana. Kuma kuna cin amana juna ne? Muna cin amana juna. Kai da su ba boye boye. To amana wace iri? A ai wannan dai tsakanin mu ne mu mun san muna cin amana juna shikenan. Assalamu alaikum. <laughs> <laughs> wa alaikum salam yawa sunana abdul Gaye ko zan iya sanin sunanka sunana nasiru alikoki wata wanda aka fi sani da shehu jaha shehu jaha eh. shehu jaha eh. me shehu jaha yake ne sunan wani fim ne da na fara ya industry eh. da ibro sunan fim din shehu jaha sai sunan fim din yabi ok hmm. a yan tambaya zan maka Allah sana sani ga ka jarumi ni ba jarumi ba ok to director yawa kuma producer kuma producer eh. kuma mai bada umarni eh, shi kace director ka gama me yasa eh, yawancin yan matan cikin Kano suke ce maka kayana eh kuma ya kayana haka dai nazi suna faɗa ina da wani bidiyo ma wanda in ka musa zan iya sashi a gaban bidiyon aka ce maka kayana aka ce maka aka ce maka kayana aka ce maka dai kayana gaskiya ka saka in saka mm. <laughs> to shi kenan ban yarda da shi wace ce budurarka a kani yanzu babu ok me ya raba ka da ummi ibro ba komai kamar ya ba komai rayuwa ce ka san wata rankuna tare wata ran za ku rabu kuma eh. aure za ta kwanan nan eh mm. to aure za ta kwanan nan me yi? ai baka faɗa ma abin da ya raba za ta aure eh sai da kaga ya kamata mu rabu ai tunda ah. ni mijin mace ɗaya ne Ka ba ƙara aure ba kenan daga sai ne kun taba da budura dalilan baba eh kai in ba ku taba da budura dalilan baba da dai Umar M Sharif Umar M Sharif kuma da budura da shi kwanan nan wace da wace wace ce ai ba yana kawo na sirri ne Okay. Kwanan nan ma mun haɗa guda wata 'yan Nijar da shi. Eh, da shi Umar M. Sharif. To waye ci galaba? ya ka da yake harkar ba gaskiya eh. shi bai san ina neman ta eh kai ma mu ba san shi ma bai san ina neman ya akai aka hade to wani zuba ina ganin kira sa a waya eh da naji yau to ina yawan ganin bidiyon ka da streak din ka da yan da wannan asma wakil kai best friend ina ce bayan haka ba komai ba soyayya tsakanin ku ban taba yi babu soyayya tsakanin ku ta minti biyar da so da soyayya irin wadda kuka da fati olumu babu irin to <laughs> dai soyayya sai dai soyayya ta wani dan uwana ne wacce ƴan ta ne sai wannan amma ba so na soyayya babu shi babu so kai warkace mm. ni yanzu abu ɗaya ne nake so in faɗa maka mm. a yanzu tsakanin su highlight da mm. asma wakili ka zabu ɗaya kana da matsala dama na ga <laughs> tsakanin su highlight da asma wakili zaɓi ɗaya kanin su haila eh da asma wakili ai kuwa matsayin sa da eh to duk kawai ka zaɓi ɗaya waccan yata ce waccan kuma friend din waccan kuma friend ɗina ce eh shine eh zaɓi ɗaya to ba wani zancen wani ka ko kawai ka zaɓi ɗaya a junan su tsakanin suhaila da asma wakili hmm. zaɓi ɗaya a suhail a suhail zaɓi ɗaya eh? ba ai ba a zaɓa a cikin zaɓen ma ne zaɓen mu zaɓen ma na yafe ka zaɓen mu to zai shi kenan na tun da ka yi ka dole sai ka ƙara zaɓa wata zaɓa eh. yawa tsakanin ummi ibro eh. da amal umar ka zaɓa ɗaya ai uwa da yace saboda eh ka zaɓi eh zaɓi ɗaya to na ɗo amal ka ɗo amal eh. ka bar ummi ibro na hakura da ummi tsakanin lilan baba da umar m sharif da ɗaya eh a tura nan kai mun tambayar na ce ma lil umar Ya <laughs> ah, to zaɓa ɗaya wayan zaɓa ɗaya na ɗauki ɗaya tsakanin umar da lili eh dalili dukansu ba wannan nagari eh ka zaɓa ɗaya wallahi wajen iya dukansu da halin su ɗaya ka zaɓi ɗaya ai dukansu kowa yana cin amana ta tuwa zan ɗauka <laughs> ai ba wanda zan iya ɗauka <laughs> wallahi ba wanda zan iya ɗauka cikin su kowa mace amana ta ne da Umar din da Lilan Baba Lili zai iya cin amana ta zai iya cin amana Lili Umar zai iya cin amana ta zai iya cin amana kuna cin amana juna muna cin amana juna kai da su ba boye boye to amana wace iri a ai wannan dai tsakanin mu ne mu mun san muna cin amana juna shikenan da Umar M Sharaf da lilin Baba eh wallahi muna cin amana juna kuna cin amana juna Allah ubangiji ya ganar da da kuke cin amana da su to sai magana ta tambaya na na ƙarshe mm. ina so mm. a cikin yan mata da lissafa ma guda biyar mm. wace ka ji daɗin soya da ita biyar eh. ni eh. Eh. a yan mata biyar wace na fi jin daɗin soya da ita ani tun da aka halicci duniya ban taɓa yan mata biyar ba baka taɓa yan mata biyar ba baka taɓa yan mata guda biyar Ummi guru Daya. Suhailat. Ba budurwata ba ce. Kun yi soyayya da ita. Wallahi ba mu ba. Bilkisu. Wacce ce Bilkisu? Yar Kaduna. Ban taɓa budurwa a Kaduna ba. Kutulele <laughs> Wallahi. <laughs> Sai wa. Wani yare ya Jos. Ban taɓa budurwa a Jos ba. Kano. Alhamdulillah. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kore wajen ba da sahihin magani cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba. Muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura. wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da sa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea